بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمه الله muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan rana mai tarin albarka rana ta laraba wacce take ita ce rana ta goma sha biyar ga watan jimada saniya a wannan shekara ta 1432 laraba da ce daidai da goma sha takwas ga watan biyar shekara ta 2011 miladiya domin ci gaba da karatun wannan littafi sharhu sunna na al’imamul bar barbahari wanda yake bayani filla-filla daki-daki a kan abin da ya shafi sunna kama daga abin da za a kudirce a zuci da abin da za ka aikata da bai da abin da za ka mu'amalanci musulmi da shi da abin da za ka mu'amalanci musulmi ɗan bidi'a ma'ana bidiyar da ta kashe kafarci ba da abu yadda za ka mu'amalanci kowa da ita bayani kenan na sunna ɗin baki ɗaya isa mana yake mana bayani filla-filla da kuma yadda za ka nemi ilimi da aurin wa za ka nemi ilimi ɗin a matsayinka na ɗalibi ko a matsayinka bayani dai filla-filla kamar da yake a ciki a yau za mu tashi gaba ta 146 inda al'imam al-barbahari Allah ta'ala ya ji shi da gafara wanda yake ya rasu a shekara ta nawa shekara ta nawa 329 barakallahu fikum wanda ya rasu a shekara ta 329 yake cewa wa idan sa'alaka ahadun an mas'alatin fi hadha alkitab wa huwa mustarshidun fakallimhu wa arshiduhu wa idha ja'aka yunadhiruka fahdhar fa inna fil munadharati almira'a wal jidala wal mughalabata wal khusuma wal ghadab wa qad an jami'i hadha jidda wa yuzilu an tariq alhaq wa lam na an ahadin min fuqaha ina ina أنه ناظر أو جادل أو خاصم malaki cewa wa idza sa'alaka ahadun idan wani mutum guda ya tambaye ka wannan mutumin mace ne ko namiji idan mutum ya tambaye ka an mas'alatin dangane da mas'ala ɗaya fi hazal bab a wannan babi a wannan bab malamai suka yi bayani guda biyu wasu suka ce bab din wannan littafin baki ɗaya wani ya tambaye ka wata kalma ko wata matsala daga cikin masail din wannan babi wannan littafi na sharh sunna ko kuma a'a hazal bab wannan babin da muke magana akan shi na al wa sifat a inda waɗansu suka huluwi suka siffanta Allah ta'ala da dukkan siffofin da suka dace da dan adam a'udhu billah da Allah ta'ala ya ce bal ya dahu ma basu ni sai suka ce ai hannaye irin da aka san su a ubillah kenan kamar yadda zaidu daga cikin mutane yake da hannayen shi guda biyu irin waɗannan hannaye irin su ne suka siffata Allah ta'ala da su aga wannan ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna ulwan kabira sai kishiyarsu kuma suka kore dukkanin siffofin su ba su yarda da cewa ubangiji Allah madaukin sarki yana da hannaye ba misali nake bayarwa ma'ana hannaye da sifati da al'asma wa sifati sunayen Allah ta'ala da sifofinsa to wasu kuma suka ce ba su yadda da waɗannan kwata-kwata ba daga ba su yadda da Allah ta'ala yana da suna ba in ka ce ar-rahman shi bai san bai yadda da wannan ba kaga wani ta ce tsantsar a gina mushrikai da Allah ta'ala ya ce wai za qila lahum sujudu lir-rahman qalu wa man-rahman anasjudu lima ta'muruna wa nufura ud'u rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna shi sama ya ce idan wani ya tambaye ka a wannan babi na al'asma wa sifat to kada ka sha'afa masu tambaya akalla sun kasu kashi biyu shi yasa ya ce wa huwa mustarshidun shi wannan mutumin yana neman shiriya domin fi'ilinsa istarshada ne kaga istaf'ala kenan yana neman shiriya ghafara istaghfara ya nemi gafara kenan shine shada yana neman shirya yana son ya gane mutum ya tambaye ka yana son kai mai bayani akan al wa sifat kuma yana son ne don ya gane to fakallinmu ka tsaya kai magana da shi wa arshiduhu ka ɗora shi akan daidai wa idza ja'aka idan mutum ya zo maka mutum nau kenan na biyu yunaziruka yana jayayya da kai yana mukabala da kai fahzarhu ka kiyaye shi dan dama zai tambaye ka ne akan akan tambaya zai fara yi sai ka fahimci cewar tambayar nan da zai yi ba gaskiya yake nema ba so yake jayayya to sai ka kyale shi ka kauda kai ka kyansa mishi tambayar sa shi yasa wannan mutumin da ya yazo yana tambayar shekul Islam Ibn taimiyya dan gane da aqidar sa sai ya ce da shi ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruziqal huda malil hidayati yasalu ruziqal huda Allah ya ba da kyauta ta shirya mallil hidayati tsalo ga dukkan wanda yake tambaya dan ya shiru ga dukkan wanda yake tambaya dan ya gane dan kaga ko wanda yake tambaya ya kure haka kawai zai kwararo tambaya dan ya samu mutane ta tashwishi ya hargitsa kwakwalan mutane ya rikitar da mutane wannan ba za a saurare shi ba domin mutumin da ya ƙetaro sahu ya zo ya sami imam malik ibn anas ya ce ar-rahmanu alal arshi wa ke stawa ar alal arshi ya yi daidaito a billah imam malik ana anas zufa ta kama shi ya ji tambayar da bai taba jin irin ta ba ya daga kai sama ya da sunkuyi da kansa ya ce al-istiwa'u ma'lum daidaituwa ai wannan sananne ne wal kayf majhul ya Allah ya daidaitu wannan babu wanda ya sani wasu alu anhu bid'a tambaya akan wannan ya daidaitu kuma bid'a ce wal imanu bihi wajib yin imani kuma da Allah ya daidaitu wajibi ne sai ce akhrijuhu anna ku fitar da shi sai umar shi dalibai suka fitar da shi na fata mun gane irin waɗannan al'amurra ɗin saboda haka a zamantakewa a ina za ka ga mutum zai tambaye ka sawan tambaya ta aƙida sawan tambaya dai ta neman sani zai tambaye ka ne don tambaya ta buɗe mishi kofar jayayya da kai kofar rikici da kai to kai karka buɗe mushi sai ma ka kiba shi amsar tunda daman ba ya zo ne don neman shirya ba amma in yana tambaya ne don an yi karatu bai gane ba yana son ya gane ko ya ga cewar ka ɗara shi fahimta to yana so ka kai mai bayani wannan kofa buɗe take sai kai mai bayani mutum kuma ya nemi ubangiji Allah madaukin sarki ya tsarkake mana zukatan mu baki daya sai malaki fa fa inna fil munazara ka sani lalle abubuwan da ke cikin muƙabala don ita muke kira da hausa za a yi muƙabala a wuri kaza ana gayyata muƙabala ana sanar da muƙabala amma a larabci ba kiranta muƙabala munazara ake cewa ya ce abin da ke faruwa a cikin jayayya akwai almira na farko dai almira'u shine jayayyar da babu wani alheri a ciki mai jayayyar da babu alheri a ciki zaidu da amur suna jayayya sai amur ya tabbatar da ga gaskiya nan ta bayyana a hannun zaidu sai ya ke bi to haka ke ne yanzu kowa yana kare ra'ayinsa ba kare addini ba shine almira jayayya da take kaiwa ga cewar ba gaskiya ake nema ba isa ma ne ce to akwai wannan wal jidal akwai jidali a ciki wal mughalaba akwai neman galaba kowa yana neman galaba akan na kusa da shi wal husuma akwai rikici watakila haka har ya haifar da husuma don wannan ya zo da ɗaliban shi wannan ya zo da ɗaliban shi idan malamin su ya ba da caji ya ba da caji ya ce bara ko ba ka yake ba idan wannan suka ga sun ki kabbara kenan malamin su ya dakata sai shi kuma wannan zufa ta keto mai bai san daga ina zai kama ba daga kabbara kuma sai me sai yi kuma ta ga Allah ta'ala ya sauwaki duk irin waɗannan abubuwan maimakon su kawo kusa sai ya ga suna daɗa yin nesa da juna wal ghadab da fushi na fata mun fahimci wannan da kyau duk yana faruwa akan wannan mala yace wa qad nuhita an jami'i hadha kul hadha jiddan kuma hakika an hana ka akan waɗannan baki ɗayan su ba kai babu su babu kai al ghadab an hana ka Allah sallallahu yace la taghdab ma'ana duk wani abu da zai sa ka yi fushi kada ka kama hanyar Allahumma sai dai in Tabi'ata ne ya same ka to kuma duk ana samun irin waɗannan abubuwan a cikin a cikin munafara wa huwa yuzilu an tariqal haqqi kuma irin wannan muqabala tana karkatar da mutum daga tafarkin gaskiya domin zai ga gaskiya ta bayyana a bakin dan uwansa ya ya karba wannan zai sa shi ya bankarar da waɗansu ayoyi don ya cimma manufarsa kai in aka samu wani wani marajin tsoron Allah din a take sai ya kirkiro larabci ce manzo Allah ne fara. ya yi manzan Allah ƙarya domin me wai domin ya samu galaba akan abokin hamayyarsa mala ce wa lam yablughuna da ɗai mukan bayani bai zo mana ba an ahadin min ha'ina da ɗaya daga ɗaya daga cikin malaman mu na fiqh ashe dai alfuka ha ba jami ne na fiqh ba to ashe akwai malaman fiqh kenan tintini to me yasa yanzu aka zo ana ta gudun fiqh a ce hadisi ne kai ma za ka karanta ka gane eh kuma a yanzu ka karanta hadisin man masa zakaru wadda kuma hadisin da ibiyo bayan shi fa inna fa innahu udwan min min jasadika aw kama qal kuma ce za ka karanta hadisi ka gane misali rana tsaka kawai a kama kin fiƙihu a rasa ka rasa wannan wahayin shedan ne ya zo shiga cikin samari a ce wani ai maganganun malamin fiƙihu ne ga kuma abin da malamin ya faɗa yace wala mai gana an ahadin min fuqaha'ina wa ulama'ina da malamanmu ba mu samu labarin cewar ɗaya daga cikin malamanmu ba ko ɗaya daga cikin malamanmu da suka fahimci addini suna fuqaha annahu nazara cewar yayi muqabala aw jadala ko yayi jayayya da wani aw khasama ko yayi rikici da wani eh to amma kuma akwai ya cewar Imam Shafi'i rahimahullah azza wa jalla yayi tattauna da wani haka na imam ahmad bin hanbal ya tattauna da wani kuma ga malam ya ce bayani bai zo mana ba sai malamai suka ce abinda malam ike nufi shine abin da ya lissafa jaye da ke haifar da rikici jaye da ke kaza jaye take kaza amma imam shafi'i isi ya tattauna da wani kun ji jumla da ne amfani da ita ya tattauna da wani har yake roƙon Allah Allah ya sanya gaskiya ta bayyana a harshen abokin tattaunawarsa kun fahimci wannan da kyau ko to haka wani ya nuna ma ba mukabala ba ke ba jayayya ba ce ɗaya kenan sannan kuma dan ka tattauna da mutum ya ja ka ja akan ka fahimtar da shi asalin gaskiya duk wannan kana ta yi ne domin kana ganin zai gane eh wannan duk ya halata wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa allazina zalamu minhum a gane ko abin nan udu ila sabilin rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana wajadilhum billati hiya ahsan to amma ai kaga wannan ba gayya ake yi ba ba sanawa ake yi a rediyo za a yi mukabala da wani da wani ba da jin wannan to ka ita ce wace imamul barbahari yake magana bata halatta ba kun yi shiru yawa amma in dai ba haka bane ba su isu ne malamai suka samu sabanin su ba sun sanya da za su je su tattauna saboda ka su sanya wani wuri su je su isu malamai ta nan bangaren a samu mutum biyu ta nan bangaren a samu mutum misali su tattauna kayansu amma muddin aka ce wani ya ɗebo ɗaliban shi wani ma ya ɗebo ɗaliban shi to shikenan kuma eh yawwa kenan al'amari kuma ya riga ya tashi yanzu ba a zo kare addini ba kowa ya zo kare kan shi ne ba wanda zai kare addini dan a wannan lokacin kana ganin shedan zai yadda gaskiya ta bayyana a harshen wani ɗayan ya bi shi bayan shedan shi ma ya taho da tashi tawagar ba wannan ba za ka karanta karatu a littafi in ka buɗe littafi haka shafi da ne da shi eh biyu da hannun dama da hannun hagu wannan yake fara karanta na hannun dama kana karantawa kana karanta wata matsala sai ka ji kai amma ka gamsu da ita jawabin da malamin ya yi ka gamsu kana zuwa wannan shafin sai shi dai mai malamin sai ya kawo kuma fatoron malami da dalilansa sai ka ji kai fa kai kaɗai kake karatun amma sai ka ji kana neman kara wannan tukunna haka ne kuma haka bane ka ji kai fa wannan dinnan nan har ka ga wannan kana ganin kamar bai fahimci kaza ba kamar bai fahimci kaza ba wannan fa kai kaɗai kake magana balle a ce ka faɗa wa mutane goma daga baya ka zo ka ce musu abin da ka faɗa musu ɗin nan don Allah su yi haƙuri ka yi tun taɓa harshe wallahi ba ƙaramin al'amari ke kawo wannan ba eh wannan ba kai kaɗai ne fa kake karatunka ba ka ko abokin gaba ta gaya ma tukunna ba a'a matsalan ma baka kammala kammala bayanin ta ba amma da ka ji wani ra'ayi kawai ya ma daidai sai ka ji kai kaɗai kana kana rikici da kanka wannan zuciya tana ka karɓi wannan to ina ga a ce tare da wani kuke hisa ɗaya daga cikin abubuwa da malamai suke lissafa akan akwai tsoron Allah tare da mutum shine taraju'i lokacin da ya wata fatawa ko ya bada wata amsa sai daga baya yi bincike mai zurfi ya gano tuntuban shi akan haka sai bayani ya ce ya janye wannan kun gane ko domin shi dan ba zai bashi ba kamar shi a ce ya janye ana duk gari an dauke shi malam to ga wannan mutum shi kadai ba kenan ya kasa yana jayayya da kanshi ina ga mutane wani ya debo almajiran shi wani ya debo almajiran shi kuma da malamai suke faɗa akwai tattaunawa hali kan sa a tattauna a kanta irin wannan da wannan bangare da wannan bangare wannan ya ce bid'a wannan ya ce sunna hali kan kai na a tattauna amma ba a ce wai a yogayya wani ɗebo ayarinsa wani ɗebo ayarinsa ba domin a wannan lokaci kan ma ka je wurin kamar yadda malam ya faɗa ko ji kai ana sanarwa a lasifika a masallatai ya ana cewa za a yi muƙaba kan baka ji wurin don wannan ita ce karantarwa ta magabata eh amma ta kama a yi akwai tsarin da ya kamata a yi ta wanda yake za a yi ƙoƙarin kauce ma waɗancan al'amura ɗin قال الحسن البصري رحمه الله رحمه الله تعالى alhakimu la yumari wa la yudari hikimatuhu yan shirha in ƙubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah alhassan al-basri shi ne hassan buna abin hassan sunan shi alhassan kuma ana min alkunya da abul hassan shi alhassan al kenan amma sunan babansa yasar al mana wanda wanda izaman basara kenan sun ga abubuwa sosai da sosai da yana cikin manya-manyan tabi'ai sun ga abubuwa duk mutumin inda i zaman basara ya ga abubuwa domin gaga kamar da muka karanta a baya kadariya a can ta bayyana eh na biyu sufanci a can ya bayyana suka ga wasu tsirarin mutane suka ga cewar ya kamata duniya nan ta kazanta mutum da ya samu tsarkin zuci ya ga datti datti nan diya ya nesa da shi suke gungu suka fita dawa suka je suke tantin su a can suke zaman su a can suna ta bautar Allah a matsayin cikin gari ya gurbata to da inda suka fita da cikin gari ina yafi malamai eh cikin gari yafi malamai sai kuma suka bar inda malamai suke sai koma kenan ina inda ban malamai to ko dole shedan ya zama malamin su abin da zai biyo baya kenan wata rana abu musa al'ashari ya fito gida haka zai tafi masallaci sai ji su a masallacin suna cewa sun yi da'ira wani yana cewa a karanta ya latsifu sau ɗari in an kammala sai wani ya ce a karanta abu kaza sau ɗari in an kammala sai wani ya ce a karanta abu kaza sau ɗari abu musa al'ashari anasalan fa ya tura shi kasar yaman fa karatu ya karanta ba amma duk da haka ya ga abin ya girmama sai ya wuce gidan abdullahi bin mas'ud kai tsaye ya ce mashi gashi gashi gashi gashi abdullahi bin mas'ud kai tsaye ya biyo ya ce maje maga mu ga wurin ya je gansu ya ce wannan fa ya ce ai ba wani abu ne hailala muke yi kaza muke yi kaza muke yi kaza muke ya ce to ko dai zama na kun bi manzo Allah fahimta karatun da shi da sahabbansa ta hake yi musu raddin waɗannan al'amura raddi mai kyawun gaske shi wa kenan abdullahi bin mas'ud to kun ga sufanci daga can ya bullo haka duk ayarinsa ita kake gana ana zuwa bagadaza kabarin shehu abdulkadiri da sauransu dai wannan kamiya miya din can wuraren suka fito Allah ta'ala ya sauke alhassan basari ana mai kunya da abu sa'id yana cikin manya-manyan tabi'ai ya rasu a shekara ta ɗari da goma hijiriya kenan ɗari da goma yau yana da shekara nawa kenan da rasuwa dubu ɗaya da rasuwarsa kenan to bari ka ji abin da ya faɗa alhasan albasari yake cewa alhakimu la yumari alhakim mai hikima duk wanda yake da hikima baya jayayya jayayya wacce muke magana ɗazu wacce yake babu wani alheri bayanta bakarariyar jayayya kenan wacce yake ba za ta tsira da komai ba in an dinga tattaunawa yanzu kana ce mai sunna kana ce mai kaza duk misalan da za ka kawo mai har zuwa gobe iwar haka ba za ta canza zani ba don ba zai yadda ba kun gano wannan da kyau ko shi sa to irin wannan yake ce alhakimu layu mari mai hikima baya jayayya da bata da amfani eh kenan wa layu dari baya mujamala baya baya sunkuyar da kansa baya baya barin gaskiya domin barna waye ce ya sallama mata a bisa a hankali kawai ya san ƙarya ce ya san barna ce ya ce je to ya za a iya da sun ce ba shi a yi ba ya sallama musu kenan ya ce huyan yanshurha ya ce hikimarsa shi wa kenan alhakim hikimarsa zai yada ta ne in qubilat hamidallah in an karba sai ya gode ma Allah domin wannan shine abin da ake nema wa in ruddat in aka ki karbatta hamidallah sai ya gode ma Allah domin ya isar me kuma nashi a ciki a ina yi asara bi asara ba in an karba dama haka ake so in ko ba a karba ba to wanda ya ji maganar ba zai ce fashi ranar alkiyama kuma a ranar alkiyama ba zai ce bai ji ba iyakaci da ya ce ya ji ne a bakin suwa ne to kaga shi kuma Allah ta'ala ba hanzari bane wannan ka ce wai kai a bakin izala ka ji saboda haka ba za ka yadda ba wannan ba hanzari bane ba dai ka ji ba an kammala وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين فقال الحسن أنا عرفت ديني فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه wa a rajulun ila al wani mutum ya zo wurin al-hasan al-basri wanda yake ya rasa shekara ta 110 wannan bayani shi gabata faƙal sai mutumin ya ce ana unadhiruka fi din ni fa na zo ne zan yi muƙabala da kai ka sa haka wani yake fa wani akwai jajircewa akwai akwai tsaurin kai yace ya zo zai yi muƙabala wani ɗalibi ne bayan sallar juma'a idan da sallar juma'a a nan kasar fa ya ɗauko sahih bukhari ya tafi wurin wani ya ce fassara mai wannan hadisin kadai zai huce wurin malami wani ne ije mukabala da shi na Allah gadi eh to anan sai ka rasa laifin wa za ka gani shin laifin yaron don watakila tun da har ka ga ya je to malamin ya sha fassara mishi shi yasa ya je wurin shi kun yi shiru amma in ba dai haka ba ya za a iya je wurin shi ya ce fassara mashi wai wannan hadisin zai fassara mashi yana so zai je wurin malami wa ne su muqabala <laughs> ya ce to an fassara mashi yanzu kafin ya kai kuma sai ya manta da fassara fa <laughs> eh ya ta maimaitawa wai shi kuma ya wani cewa sai ta yara ita maimaitawa wai an aiki wani ya so lipton kenan ya dinga cewa lipton lipton lipton yana zuwa kusa da mai shayin sai ce gishiri a gishi kenan ko ko maka mata haka a ga manta kenan to malam gaskiya dalibi ana buƙatar tarbiyya na karatu duk abin da ke jaza wannan kawai ya ji caji ne ya ji kaza ne shi ma dai yau din ne yake so ya zama malami yau yake so ya zama mai mukabala yau yake so ya zama mai kaza ya kaza duk ne abin da ke kawo wannan amma in dai malamai suna tattauna ai kai da amma magana sai ka ce a wannan magana su ce ta malamai khalas kaga shi wanda ya kawo maka tsegun ma bai samu ma wurin shiga ba kai wallah magana su ce ta malamai shikenan ka huta faqal sai mutumin sai mutumin yace ana unadhuruka fi din nika na zo ne zan yi muqabala da kai faqal al-hasan sai al-hasan al-basri yace ana araftu dini ni alhamdulillah na fahimci addini na na gane addini na na san inda addini na yake fa in dalla dinuk idan kai addinin naka ya bace maka fazzaha fatlubhu tafi ka je ka nema ni ka alhamdulillah na san inda addini na yake wannan maganar imam al-barbahari ya kawo ta ana haka na hibatullah allalaka'i ya kawo ta a cikin littafin sa sharhu itiqad ahlus sunna wal jamaa kun gane ko haka na al-imam al-ajurri ya kawo ta a cikin littafinsa a shari'a hakan nan ibn batta ya kawo littafinsa al'iba a cikin ya kawo ta a cikin littafinsa al'ibanatul kubra duk waɗannan littafai na aqida ne ina da mun faɗe su a darasin farko na ranar da muke darasin farko haka mun faɗi littafai wanda yake duk an gina su ne akan bayanin sunna filla filla kuma a duk lokacin da aka faɗi irin waɗannan littafai sai mutum ya kokari ya ga a cikin uku yayi kokari ya sai ɗaya domin irin littafan da aka rubuta na magabata sun gano ba shi da yawa ma'ana ba mawuyaci kaɗan za ka samu wanda yake girman shi ya kai girman bulugul maram in ka sami ga yadda ga sharu sunna a hannun ma'ai dubu ga girmanta dubu ga a sunna ta ɗan imam ahmad bin hanbal dubi usulu sunna na imam ahmad bin hanbal dubi a sunna ɗin tashi duk za ga ba yawa ne da su ba saboda me so ake irin waɗannan littafan akalla a ci a kullum ka dinga karantawa fir ka sauke ka karanta ma'ana kullum ka dinga muraja'ar sunna kenan tana zama in hakan ya faskara a ce duk kwana goma ka yi so ɗaya ka sauke su kaga a duk wata kana da sauka uku kenan kuma ko da da sharhu sunna din nan mutum zai fara ya ga duk a kwana goma yayi sauka ɗaya a kwana goma yana yawan maimaitawa domin abin sai da maimaitawa ba ka ba sai ka ta zame kullum ka dinga dawo da sunnar kana ji to sai ga abubuwa sun da to waɗannan maganganun duk waɗannan malaman suna duk sun kawo ta a cikin littafansu kuma littafai ne masu ƙwarin gaske sharu sunna abin nan sharu itiqadi sharu usul itiqadi ahlus sunna wal jamaa ta hibatullah alal kai wani yana da dama haka juz'in shi ya kai hudu ko akwai mai biyu hakan nan a shari'a akwai dai masu dan dama amma duk waɗannan ƙananan ɗalibi zai iya abin nan da su haka to dubi irin kaji yanzu wannan magana da alhassan basir ya faɗa ɗaya ce daga cikin hikimomi ai ko da ya ce alhakimu la yumari ya ce a ni na san addini na kaga yanzu ba zai zo ya kwalmaɗar da wata aya ya ban ƙaura wata aya har ma shedan ya samu damar shiga ga zuciyar a hassan basri ba ɗaya kenan sannan na biyu shi wannan mutum ba a san shi ba watakila da an tattauna minti uku zai ce ai daga wurin alhassan albasri yake ya je ya yi mukabala da shi watakila ma yana neman suna ne kawai sai ce ai ya je mukabala da wani kai kuma ba sai ka hana shi wannan sunan ba ka ce in dalla dinuhu falyazhab wal yatlubhu kenan haka haka al'amuran suke kullum inda ka fahimci addini fatan ka shine ka gane addinin nan ka ganar da wani wannan shine babban ita ce babban manufarka amma ka zo ka dinga jayayya ka dinga jayayya da mutane ko kana karantar da mutane jayayya ko an ce da ku ku ce kaza shi kawai kullun yadda za a yi jayayya yake koyarwa baya karantar da mutane addini to kaga wannan wannan ba abokin tafiya bane mala yace wa alam anna ad-din huwa taqlid wa taqlidu li ashabi muhammad li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mala yace wa alam ka sani an dina lalle wannan addini na musulunci huwa taqalid shine shine bi ka bi ai mun yi wannan magana a darasin shekaran jiya nake ji ko wa taqalidu li ashabi rasulillahi sallallahu ta'ala sallama bun kuwa shine zaka bi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ana fata mun fahimci wannan da ke ko zaka bi su wannan ayriya suka fassara fassara ɗaya suka mata gaba ɗayan sahabbai to shikenan babu wata fassara ta biyu kuma kun yi shiru fassara biyu suka yi mata mana a ayar an samu fassara nawa biyu to babu yadda zai ka kawo fassara ta uku kun yi shiru a fassara biyun nan sai ka tsaya ka ɗora dalilan kowa akan sikeli to wanda ya fi ƙwarin dalili sai ka fi karkata zuwa gare shi ba wai wancan ya yi kuskure ba kisa za ka ji na ce wanda ya fi ƙwarin dalili dan kana da kyakkyawan zato a kansa cewa ba wanda zai ɗibi daji wai shi dan yana sahabi kawai ya kirkiro abu ya tafi eh su saboda haka yana da dalili wannan ma yana da dalili to wanda dalilin shi ya fi fitowa fili shine kake abin na kan shi wannan shine kuma wannan zai taimaka sosai da sosai in dai magabata ba su saɓani akan matsala ba to babu wani yanzu wanda zai zo kirkiro wani saɓani akan ta mun fahimci wannan in dai magabata suka yi sabani akan abu to babu yadda zai ka zo yau mutane kuma dole su dauki guda ɗaya tunda abubuwa guda biyu ne wai dan haɗa kai a'a dan dai a watsa kai ne wanda ka ana tattauna waɗannan abubuwa a babin khilafat haka wa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qauman ala babi hujratihi yaqulu ahduhum alam yaqul allahu kaza wa yaqul al akhar alam yaqul allahu kaza fa kharaja mughdaban fa qala أبهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فنهاهم عن الجدال وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ما كان الله tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ji waɗansu mutane ala babi hujrati a ƙofar ɗakinsa ya ya ƙulu ahaduhum shi yana ina kenan yana ciki ya ɗayansu yana cewa alam yaqul Allahu kaza to Allah bai ce kaza ba ai Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza sai ya janyo aya wai yaqul al-akhar sai ɗayan mai ce alam yaqul Allahu kaza to shin Allah bai ce kaza ba bai ce kaza ba bai ce kaza ba to kaga wannan ya dibo su ayoyi yayi nan shi kuma wannan nabi shi ma ya dibo su ayoyi yayi nan fa kharaja mughdaban sallallahu ya fito cike da fushi wanda aka fusata shi faƙal sai ce a bi haza amartukum yanzu da wannan na umarce ku an bi haza bu istu ilaikum ko da wannan aka aiko ni zuwa gare ku amsar ita ce su zaɓi me ɗaya wanda yake kuma babu ita a ciki an ta duribu kitaballahi ba'dahu bi ba'd ku dinga buga littafin Allah sashi da sashi bai halatta ba wannan fa nahahum anil jidal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su irin wannan jayayyar dole wani zai dauki al-muhkamat wani kuma ya dauko al-mutashabihat da Allah ta'ala ce zai anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat kuma al-ayatul muhkamat sune da ma'anonin su suke a fili kun fahimci wannan da ke ko al-ayat mutashabihat kuma wanda yake fassara su tana da ɗan tazara sai an hada da wasu ayoyin da waɗansu hadisan da malamai kafin ma'anoninsu su fito fili so dan jin larabcin ka kawai baya baya sawa a ce wai kawai ka gane aya kaza abu kaza take nufi aya kaza abu kaza take nufi misali sai aka tambaye ka idan mace ta rasu idan mace mai gidan ta rasu idda kwana nawa za ta yi eh sai ka ce wata hudu da kwana goma domin Allah ta'ala ce wallazi ne tofona minkum yadruna azwajin yatarabbasu bi anfusihim arba'ata ashhurin wa ashara sai wani kuma yace a shekara guda za ta yi domin Allah ta'ala ce walladina yatawafuna minkum yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj yanzu wannan bai buga wannan ba wannan bai buga wannan ba to amma malamai a wurin su waɗannan ayoyin suna cin karo da juna ba sa cin karo da juna kwata kwata dan ba kuma ta ma ai imamu suyuti ya kawo su cikin annasikh wal mansukh wal i'tidadu bi hawlin ma wasiyatiha walitidadu bi haul aya take cewar ayi idda ayi ta kaba wata shekara guda wannan an share ta da aya take cewa ayi wata hudu da kwana goma hahun an aljidal sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hana su hadisi da muka karanta hadisi ne da Imam Ahmad ya ruwaito shi hakan na hadisin Abdullahi dan Amr Allah ta'ala ya da shi Imam abin nan Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta hadisi a cikin littafin sa Zilalul Janna hakan nan ma ibn abi asim ya ruwaito shi a cikin littafinsa a sunna wa kana ibn umara radiyallahu anhuma yakrahu al-munazara wa malik ibn anas wa man fawqa wa man duna ila yawmina hadha wa qawli allahi azza wa jalla akbaru min khalq min qawli al-khalq قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا malam ya ce wa kana bin umar radiyallahu anhuma abdullahi dan umar allah ta'ala iya yadda da su da shi dan da uban shine umar dan khattab ya kasance karahun munafara yana kyamar yin jayayya domin shi ya ga fitinar ubangiji allah maɗaukin sarki ya tsame wasu daga cikin sahabai ba su ga fitinar ba kamar abubakar siddiq kamar umar kamar Uthman kun gane ko domin kashe shi shi ya haifar da fitinar so da shi farko farkon ta ya gani da aka kewaye gidansa amma ina ta tafi sai na Uthman bai ga wannan ba to amma gaga sai na Aliyu ya rayu cikinta ya ganta mirana kun gane wannan ko Anas ibn Malik ya ganta Abdullahi ibn Mas'ud ya ba ɗazu yi bayanin shi ba ya zo masallaci ga wasu sun yi gungu wannan ya ce a yi kafa kaza wannan ya ce a yi kafa kaza abdullahi dan umar ya ganta shi aka je aka tambaya aka ba shi labari a basar yana madina aka ba shi labari a basar wasu fa suna can sun bayyana sun ce komai shi ya halicci kansa sun yi inkarin cewar Allah ta'ala shi shine mahalicin su ne alkadariya sun yi kaza fa sun yi kaza fa kaga ya ga masifar da idansa ya ga masifar ya ga masifar barin sai na Husaini daga garin Madina akan wasiƙu da aka aiko mishi ya ce mishi ahir bai goyi bayan ya bar Madina ba ya zauna a Madina waɗannan mutanen da suka ce mishi ya tafi can wurinsu munafukai ne zindiƙai ne su suka kashe baban shi ko ba ku ba kashe shi ba to kuma wani su suka rubuta mai wasiƙa ya je za su yi mai mubaya'a kenan ya je shi ma su kashe shi abdullahi umar har wajen garin madina ya fito yana kiran shi yana ya koma sai na husaini ya koma madina kufa ba tashi ba ce don mutanen nan mayo da rani zindiƙai ne kashe shi za su yi don sun zo kashe baban shi inda za su ba shi kariya ai da sun fara ba baban kariya to amma wa mata sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin gani ya tafi kuma suke ajalin nasa saboda haka da yawa daga cikin sahabbai sun gama sifu iri daban-daban a gaban idan su shi yasa Abdullahi dan Umar ya kasance yana kyamar jayayya baya santa irin wannan jayayya da bata zuwa da kowane alheri dan me in ka matsa kamar yadda muka ambata dan su sai ya kirkiro ƙarya kawai ce manzo Allah ya faɗa dan yanzu mu galaba yake nema akan ka kawai ko ya bankara aya ya ce mata gashi to amma duk da haka in ba ku sha'afa ba alu sunna sun tsaya tsayin daka akan cewa duk wanda ya ce duk wanda ya keto larabci ya ce yana cikin bukari sai a miƙa mai bukari a ce buɗe wurin Allah ta ya sauwake amma muƙabala ɗin nan da zai yaɗin a rage ta a ƙyale ta kowa ya ƙoƙari ga ya fahimci addinin nan wa malik ibn anas haka na imam malik ibn anas ya kasance yana kyamata wa man fauka da waɗanda suke samansa kun gane wannan ko wanda ke saman sahabbai da tabi'ai duk sun kasance suna kyamar wannan wa Manduna duna hakan nan da waɗanda suke kasan shi ko suke saman shi a ilimi a zamanin sa ko suke kasan shi a ilimi a zamanin sa ila yawmina hadha imam al-barbahari yace har zuwa yau din nan duk sun kasance suna kinta to yanzu waye kuma zai ɗauki mukabala ta zama ita ce jari ita ce kasuwancin eh bayan da malam ya kawo maganganun abdullahi dan umar da maganar malik da maganar man da Manduna dunahu sai ya ce wa lahi azza wa jalla akbaru min qaulin khalqi magana Allah maɗaukin sarki ita tafi girma akan magana halittarsa baki ɗaya kamar yadda kasan shi yafi akan halittarsa duka to haka nan magana shi ita ce tafi akan maganar halittinsa duka domin magana shi ba halitta ce amma magana bayan sa fa halitta ce qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukin sarki yana cewa ma yujadilu fi ayatillah ba wanda yake yin jayayya akan ayoyin Allah a duk lokacin da aka ce ayoyin Allah to ka ji abubuwa guda biyu ne ko dai ta zama al'ayatul kauniyya alƙadariya ko al'ayatul shar'iyya in an ce al'ayatul kauniyya alƙadariya sune ayoyin da suke bayani ayoyin da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya sanya su alama na gane shi na kasantuwar tafiyar da halittu baki ɗinsu kamar da ya ce wa min ayatihi al-lailu wan kaga wani al ne al-kauniyya yana gaskiyan ayin da ke gane akwai Allah madaukakin sarki dare da rana kullum haka yake tafiya haka yake tafiya bai taɓa yin fashi ya ce ba yau zai huta sai ya yi wata guda kafin ya fito shi me dare ko kuma rana ta ce a yau za ta huta ko wata ya ce a'a zai huta haka wannan ya nuna akwai mai tafiyar da su kenan to sai wani zai ce a'a ɗabi'a ce kawai take gudanar da su to ga wannan yayi inkari akan me al-ayatul kauniyya ko kuma al-ayatul shar'iyya ayoyin da ubangiji Allah madaukin sarki ya shar'anta na hukunce hukunce sai zai ce a'a yanzu kawai mutum dan ya sha giya ya sha kaza ya sha kaza ya sha kaza shikenan sai a mai haddi ko kuma yanzu wani irin hukunci ne a ce in mutum ya sata a yanke mishi hannu kaga yanzu ya dauko al'ayatu shar'iyya yana izgili da su kenan yana jayayya a kansu shi bai gane ba shi bai yarda da su ba wannan tsohon al'amari ne wanda yake kuma waɗanda yake kira fa su a falatun fa su sun yi rayuwa ne fatin kafin bayyana annabi isa alaihi salatu wassalam kun gano wanda ke ko wanda yake arna ne ma kusawa to haka dai yazo yana jayayya ko dai mutum ya jayayya kan ayatul kauniyya ko alayat ashar'iyya kisa yasa Allah ta'ala yake cewa ma yujadilu fi ayatillah ba wanda yake yin jayayya akan ayoyin Allah madaukakin sarki illa allazina kafaru sai kawai waɗanda suka kafarta shi zai zo ya dauki wannan ayar ya ce bai yarda da ita ba ya dauki ayar wa sariqo sariqatu ya mata izgili a'udhu billah ya dauki ayar shan giya ya mata izgili ya dauki ayoyi ya mata izgili ko yana ganin yanzu shi ya yi karatu ko ya yi kaza ko ya yi kaza ko dai wani duniyanci ya shige shi to ga wannan tsantsagoran kafirci ne to wannan ya zai kai ce zaka jayayya da shi tunda dama shi kafiri ne Allah ta'ala ya ce mai jadul fi ayatillah illa alladhina kafaru to ga bayan ka hada wannan maganar bayan ka ji maganganun sahabbai da maganganun tabi'i da atba'u tabi'in sai malam ya hada maka ma da aya yace ga ma abin da aya ta ce baki da وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما والناشطات نشطا فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك wani mutum ya tambayi umar dan khattab Allah ta'ala ya kara mashi yadda sai ya ce wai menene wannan shifa shi na shifa shi a hukunce hukunce duk a ƙur'ani ba shi da wata tambaya sai fasarwa na shiɗati na shiɗa duk a hukunce-hukuncen ibada tsarki hukunce-hukunce na zamantakewa na kasu duk ba shi da wata tambaya sai tambayar wannan shiɗati na shiɗa faƙal sai umar ɗan khattabe ce laukunta mahalukan inda na ganka da askakken kai da na ganka da kwalkwabo la darabtu unaqak da na sare maka wuya kun gano wannan ya ce da ya sare mashi wuya na farko dai ke wannan tambayar shine subair bin asan shine mai wannan tambayar wannan mutum ne a zamanin ya shahara da tambayoyi na izgili da tambayoyin da za su ruruta fitina a cikin al'umma da tambayoyin da za su tada hankali shi sa madan khattab ya ce inda ya gan shi da askakken kai domin wannan kwalgwamin shine alama na khawarijawa inda ya gan shi yana cikin khawarijawa da ya gan shi da alama ta khawarijawa da ya sare mishi wuya kun yi shiru to me zai sa shi sare mishi wuya dan ya ce da ya gan shi da shi da ya sare mishi wuya akan wanda dalili zai sare mishi wuya domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarnin a sare musu wuya ya ba da umarnin a kashe su yake cewa fa aina ma laqaitumuhum a duk inda kuka same su ku kashe su wala in adaraktuhum wallahi har idan na riske su la'aqtulannahum qatala ad la sai na kashe su irin kisan adawa in juwa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa yace inda ya gan shi da alama na khawarij da ya kashe shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni to waye ba umarni shugabanni ko kuma kowa da kowa ma'ana kenan duk wani wanda kake shakkun khawarij ne ko ba khawarij ne kenan sai ka eh kun yi shiru yawwa to kai ma daga jin umarnin ka san ga waɗanda aka dora ma nauyinsa to kuma haka umarni suke haka al'amura na shari'a suke akwai wanda yake aiki kaza aiki kaza na suwa ne dan ba ga wacce sai wani shi mai ce ya ganka da alamar kai ma kawar ne shi ma eh kun fahimci wannan da ke ko saboda haka wannan umarni hisa sai na umar da yake shi yana cikin wulatul umur yana cikin shugabanni shi shugaba ne a zamanin ya ce da ya sare mushi wuya kenan wannan yana nuna mana in ne mutum zai tambaya ya yi tambayar abin da take da amfani eh yi tambayar abin da yake da amfani sai na umar ko na abubakar ɗayansu dai na sha'afa yana kan mumbar yana khutba sai ya kasar ya fasara wa fakihatan wa abba sai ce ce al'ab bai san fasara ta ba sai ce to menene ma an bai san fasara ta ba sai ci gaba akwai wasu abubuwan da suke alaƙa su da kai akwai tazara sosai da sosai ina fata mun fahimci wannan da kyau za ga abin da yake a matsayinka na ɗalibi ko a matsayinka ma na malami abin da alaka ka da shi yana da tazara sosai da sosai to kuma sai ga mutum ya aje komai ya fi ya aje duk abin da yake ya fi amfani da shi na can nesa yake yake kwarmatowa na fata mun fahimci wannan da kyau sai mutum ya ɗauko wata matsala mai zurfin gaske wanda yake kafin ya kai gare ta zai yi tafiya wajen rijiya ta zai shiga rijiya wajen gaba goma bai kai ba ko gaba ɗari ko gaba dubu amma sai dinka zakulo su abubuwan da suke akwai tazara tsakanin shi da su wa qala an sallallahu alaihi wasallama al-mu'minu la yumari wala ashfa'u lil mumari yawm al-qiyamah fad'u al-mira'a li qillati khairi wai haka aka ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ya ce al-mu'minu la yumari mummuni baya jayayya wacce ba ta da amfani wala ashfa'u lil mumari ni kan bazan yi ceto ba bazan yi ceto ga mai jayayya ba yawmal qiyamati a ranar alkiyama fad'ul mira ku kyale jayayya li qillati khairihi saboda karancin alherinsa ba alheri ciki amma akwai dan kadan ne haka aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan magana Imam Tabarani ya kawo ta a cikin Mu'jamul Kabir a juz'i na 8 shafi na 152 kenan ko na hadisan abu darda da abi umama mutuno kenan da wasilatu bin aska uku wa anas bin malik radiyallahu anhu sai suke cewa a jumlace dai hadisi ne abin nan hadisi ne mai tsawon gaske muhammad nasiruddin albani a cikin da'ifu targhib wa tarhib hadisi na 114 ya ce hadisi ne mawdu hadisi ne maudu'i kafin nasiruddin albani ibn hibban yana cewa wannan hadisin fa ya taho ne daga kasir bin marwan al-falastini as-sulami wa huwa sahibu hadisil mira shine wannan hadisin kenan ibn hibban ya ce hadis jiddan ah? yace la yajuzu lihtijaju bihi war riwayatu anhu illa ala jihati ta'ajjub bai halatta ma a rawaito hadisansa ba sai dai kawai inda za a rawaito irin abubuwan da ke ba da mamaki na ruwayansa sai ci to ai daga ciki ma akwai abin da ya ce kan kaza saboda haka wani hadisin bai kai labari ba kwata kwata hadisi ne mawdu'i ba magana ai mai jabaru ba magana ai mai wani turanci duk likitocin da za a dora kan shi na hadisi in dai mawdu'i ne babu wani tallafo shi da za a yi wal kadhibul mukhtalaq wal masnu'u ala nabi fa zalika al-mawdu'u kamar yadda wai fada eh yawa ai ma mamul bai koni ya fada ai da ku fada ba da mun tsaye da karatu ko kai kura za ka faɗa ne sai wani ya riga ka saboda haka harkar da jayayya da sauransu malam ya mana bayani akan ta malam yace wala yahillu li rajulin muslimin an yaqul fulanun sahibu sunna hatta ya'lama minhu annahu qad ijtama'at fihi khisalu sunna la yuqalu lahu sahibu sunna hatta tajtami'a fihi sunnatu kulluha ta eh dan ana magana sai ka ce ai wani ahlus sunna ne ya halatta ka ce ko bai halatta ba ina wani fa a wani ahalu suna ne amma wani dan bidi'a ne ya halatta ko bai halatta ba mana ya ce wala ya hilu li rajulin musulmin bai halatta ga mutumin da yake musulmi ba an ya kul ya ce fulanin sahibu sunna ai wani yana kan sunna wani ahalin sunna ne wannan jumlar da ya faɗa tsarkakewa ce ko ba tsarkakewa ba ce to shine aibu shine aibu Allah ta'ala yana cewa falatu zakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqa kar ku tsarkake kawunan ku kun bai wannan da kyau ko to kuma yanzu wannan ai ba kai kace kai ne ahlus sunna ba wani ne yace maka kun yi shiru to yanzu tunda wani ne yace maka abu na farko dai wani baya tsarkake wani ko iyabe shi sai wanda ake an tabbatar da cewar wannan abin ba zai haifar da fitina ba a karan kansa ma'ana in ma ya cika kenan fa in ma ya zama sunna da me ya haifar da fitina a karan kanshi ya rudu ya ji cewar ai yanzu ne ahlus sunna kawai kenan waɗancan kuma in bid'a ne saboda ka sura na alƙiyama alkawsara za su sha so yana ganin ko bai yi komai ba shi kawai ya riga ya kammala kun fahimci wannan da kyau ko shi sa mala yake cewa abin nan abin nan ba a cewa nan sahibu suna domin shaida ce idan ka faɗi haka alhalin kuma ba haka ba ne to yanzu wannan shaida taka ta zama shaidar zur iman eh idan kira taskiya in ka ce sahibu sunna wannan ka tsarkake shi kenan in bai zama haka ba ka ba da shaidar zur ina fata mun bai wannan da kyau sannan kuma abubuwan da suke a sunna lalle kan tun daga darasin mu na ɗaya har zuwa yau darasin mu na ashirin mun riga mun san su daidai gwargwado abin da malam ya kawo eh ina fata mun fahimci wannan da kyau to kaga waɗannan su ne daidai gwargwadon abin da ka sani na sunna da za ka iya yi wa mutum bayani ka ce wani sahibu sunna ne to in fa sa haɗu kenan kisa ya ce hata ya alama minu annahu qad ijtama fi khisal sunnah har sai ya san cewa shi wannan mutumin da kace da shi sahibu sunna sai ka tabbata dukkan sasannin sunna sun tabbata a gare shi sannan sai ka ce da shi fulanin sahibu sunna la yuqalu lahu sahibu sunna hatta tajtama fi sunnatu kulluha ba kiran shi a ce wani sahibu sunna ne sai sunna ta hado tare da shi baki daya eh kun yi shiru kai alhamdulillah wani muna kyautata mai zato haka za a ga malamai da suka san me ake yi talibun mujtahidun bi ada'il fara'id wa la nuzakki ala Allah ahadan kun gane ko haka za ga sana cewa dalibi ne mun san shi yana da kokari yana da ijtihadi yana da kaza yana kaza ba za mu iya tsarkake kowa gaban Allah ba Allah shi ya san abin da ke sirrinsa haka za ka ga malamai suna rubutawa suna ba da taskiyar malamai suna ba da taskiyar ɗalibansu domin akwai wuraren da yake ba wai digiri na ɗaya ba ko ka yi digirin digirgir ne gaba ɗaya ba za a saurare ka ba sai ka kawo taskiya daga malami ɗaya ko biyu ai har yanzu ko anan kasa ba me kuke kira da turanci recommendation ko ake kiranta sai ka kawo irin waɗannan abubuwa ɗin haka to kaga ka ce wane kaza wane kaza wane kaza wane kaza wane kaza wane kaza can sai a ji shi yana ya Allah waɗannan shugabannin Allahumma khudhum akhadha azizun muqtadir kuma mai ka da sunna eh ai musu addu'a shiriya yanzu kuma sai ka je yana kuma ka kira shi a hannun sunna ya kenan saboda haka dole <laughs> ya zama mai ce <laughs>

da su ɗin aka ce wanda ya yake su zai kasance cikin ahalin suna kai duk ka tafi da nisa yanzu ya halatta ka ce wani ahalin suna ne insha Allahu shi kenan shi ma bai faɗa cewa insha Allahu kana ina ina zuwa ka fahimci jumlar ko sai ce insha wanda ya ita ce a ahlus sunna domin jazma akan mutum yana da fatan alheri a kansu baya da kyakkyawa baya da mummunan zato a kansu to ma Allah ne masanin sarir abin da ke so da ka zaka ce ah, alhamdulillah wani ahalu suna ne insha Allah me aibu a ciki in sha Allah nam nam ka ce me wurin bada eh eh yana da magana mutum ne wani ne zai aurar da shi sai ya zo ya tambaye ka dangane da wannan wanda yake neman auren ya tashi yana so ka yi bayani a kan shi kun gano wannan jumlar ko yana son ka yi bayani a kan shi ai abin da ka sani shi za ka faɗa abin da ya bayyana a gare mu gaskiya alhamdulillah mai ta sunna da shi ake yi duk al'amuran da ake yi ni abin da ya bayyana a gare ni shine kaza wannan al'amurin ne mai saukin gaske al'amura wani ba ka je ka tsunduma da kanshi ba ka ce ka zai cikin shi da bai din sa ahlu sunna ne a ka zai cikin shi da bai din shi ma'ana cikin zahirin shi da baɗin sa kenan gangan jiki shi da zuciyar shi ka gane wannan da kyau ko na'am amin na'am na'am ba sai hana wa ba tunda ba kasal ne na nubuwa ba eh tunda ba kasal ne na nubuwa ba ba zai hana ya taru ba ba zai hana su haɗu ga baki ɗaya ba ba zai hana kuma wani ya samu kashi 25 bisa ɗari wani ya samu kashi 30 bisa ɗari wani ya samu kashi 75 wani ya samu kashi 80 wani ya samu kashi 90 mutumin da ya samu kashi 75 60 ma ai ya haye ai kun gane wannan da ke ko za a samu wani ya samu da yawa kuma kai ka ka sani ko a imani wa sun abin nan shi sa yasa wancan dan wake so ya ce to a imani kuma har kamar yadda ake istisna da sauransu ya so ya kai manubabi na eh ai mun sha maimaita cewar wannan littafi na sharhu sunna mutum tambaya ke waya za ya gane mutum ya tara su gaba daya yanzu kisal na sunna a wannan littafi wajen gudano aka faɗa eh karka ce fa wai gaba gaban nan da muke bi a wata gabar za ga an faɗi ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu khisal khisal na sunna a wannan littafin ya tara su da yawan gaske ta da inda za ka yi tahariri ɗinsu ka bi su ɗaya bayan ɗaya za su fi ɗari uku eh har in ba kuma ta ba cikin karatuka nake cewa sai mutum ya ba ya mayar da sharhu sunna ya zama shine littafinsa shine kamus ɗinsa marji'insa akan sunna sai ya zama na sauran littafai na sunna da ya karanta abubuwan da imamul barbahari bai faɗa ba sai ya dinga nakaltuwa a daga a can yana sawa a cikin wannan littafin duk ya dinga tara kisal na sunna sai ya zama wancan ya zama mustadrak kenan eh amma ya faɗi kisal na sunna so shi sa bai kawo wannan jumlar ba sai a wannan wurin bayan da ya dinga lissafi ya dinga lissafi ya dinga lissafi gudun haka kada mutum ya tsarkake kanshi mu gudun haka karka zo ka tsarkake wani na dan abin da ya bayyana a gare ka alhalin abin da ya ɓoyi a gare ka shi ya fi yawa kun yi shiru shi ne abin da mana yake faɗa abin da ya bayyana a gare ka kaɗan ne na ɗabi'unsa na halayensa abin da ya ɓoyi a gare ka kuma shi ya fi yawa sai ka zo ka haƙiƙi ce ka haƙiƙi ce ka haƙiƙi ce kana haƙiƙi ce sai wani ya ce to ai gashi can aure kaza aure kaza eh amma da za ka tsaya inda in aka ce in aka baka mutane uku aka ce kai musu hukunci akan sunna ina nufin hukunci ta bangaren ba da maki za ka ce a yadda ka san wani kuma ka san sunna to daidai gwargwado yana da maki kaza cikin nawa cikin ɗari wani yana da ashirin da biyar wani yana da talatin da biyar wani yana da sittin eh kun yi shiru duk wanda ka gama haka ya san kai mai adalci kai ba za ka yi gaggawa ka shiga abin da ba haƙƙinka ba shine abin gudu din ka zo ka tsaya tsayin daga ka ce wani gaba da bayan shi a halin sunna ne ina fata muna fahimtar jumlar da nake maimaitawa ka ce wa na gaba da bayan shi ahalin sunna ne wanda yake kuma a karatun da ake gaskiya maganganun da suke fitowa daga bakin wasu da kuma yadda muke karanta sharhul sunna da wani lokacin za mu karanta mu karan kama mu ji mun yi shiru dum tukunna kai ka san wanda kake ce da shi ahlus sunna ba kan sunna yake ba kun yi shiru da yake nan inda za mu shiga babi na al asma wa sifat amma ka shiga babi na al'asma wa sifat za ka yi bamakin waɗansu da suke kiran cikin sunna za ka yi mamaki da kafa ta zame sosai sun nufi mu'tazilanci ko wani bangare kuma suna cikin ahalin sunna din wannan baki shi ne ya faɗa eh kuma karatun sunna karatun littafin aqida karatu ne da larabcin ka kai ba zai wadatar da kai ba ko da ka yi karatu ka san tafsiri ka san fiqh ka san kaza to yadda ka san wancan a gaban malam wannan larabcin da ka sani bai baka garanti ka zo ka ɗauki littafin aƙida kana fassara shi da wannan ba don a ko yarurruka na malaman aƙida masu tsaurin gaske da suke bayanin suke bukata sai an karantar da su sai ya maka usulul aqida to amma kasancewar kafa ka ta yi zurfi a ilimi in aka ɗauki littafi a biyu na aqida ka karanta shi a gaban malam daga farkon shi har karshen shi to lalle ilalla za ka ga sauran ka san ina aka dosa eh yawa dan kai lura irin waɗannan yarurrukan da ake yin su na mumasila ko mushabbiha ko mu'attila ko kaza za ga wani yarurruka ne da suka fi yawa a cikin a cikin akida to wannan kaɗan ne ma daga cikin su ba za ka iya cewa ko kashi ɗaya ne cikin ɗari ba misali ina fata mun gano wannan da kyau قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى أصل الاثنين أصل الاثنين وسبعين هوا أربعة هواء فمن هذه الأربعة فمن هذه الأربعة أهواء تشبعت تشبعت الاثنان وسبعون هوى القدرية والمرجئة والشيئة والخوارج عبد الله بن مبارك الله تعالى يجي كان شركة فارك تشوا يا رسول شكرا تدريد تمان أصل اثنين وسبعين هوى توشن son zuciya da bidoyi guda 72 din nan tushen su baki ɗayan su arba'atu a hawa suna komawa ga tushen son zuciya guda uku ne famin hazihil arba'ati a hawa to fa daga waɗannan hudun ne hudu ke ba uku ba daga waɗannan hudun ne fa tashabba'ati lisnani wa sab'una hawan aka samu guda saba'in da biyu suka watsu suka tarwatsu waɗannan guda nawa guda hudu ta farko alƙadariyatu ƙadariya wanda suke inkarin ilimin Allah suka yi inkarin halittar Allah suka yi inkarin mashi'ar Allah da mashi suka mayar da cewar kawai Allah ta'ala ba shi da mashi'a a kanka kawai kowa harka shi a uf billahi min shaitanir maganganun ba za su yi faɗu ba qadariyya kenan wal murji'a sai na biyun su murji'awa waɗanda suka ce a tafau aiki baya cikin imani saboda da zarar mutum ya ce ya yi imani shi kenan. ko bai sallah ba ba abin da zai cutar da shi ko bai azumi ba ko bai zakka ba ko bai kaza ba ba abin da zai cutar da shi haka nan dan yayi zina dan ya sha giya dan yayi kaza dan yayi kaza ba ba za su mai tasiri a imani ba haka suka faɗa isa ibnu abi dauda yake cewa wala abin nan wala taku murjiyan la'uban bidinihi ala al murjiyu bidini yamrahu shine ba murji'e kenan so shi kwata kwata bai da cewar imani yana karuwa ba yana raguwa wa shi'atu da shi'a wanda yake su kuma shi'a dama abin da ya haifar da shi'anci shine zindikanci ba abin da ya haifar da shi'a in ba zindikanci ba domin me mun sha maimaita zindikanci shine koye kafirci da bayyanar da musulunci abdullahi bin saba al-yahudi ba ba yahudi ba ne me ya bayyanar me ya ɓoye kafirci a zindikancin kenan Shi ne wanda ya zo ya bi lungu-lungu sako-sako ya dinga yada wannan aƙidar har ya zama na waɗansu suka allantar da da Ali bin Abi Talib suka zama da shi Allah idan idan aka yi tsawa ana girgije kai shi tasbihi suna tsarkake sunan sai na Ali ya kama su ya babbake su da wuta da wuta ya kona su Abdullahi bin Abbas ya mai inkari kan haka ce ba mai azabtawa da wuta sai ubangijin wuta kun gane wannan da ke ko ce ba mai azabtawa da wuta sai ubangijin wuta amma da wuta ya babbaka su sai suka ce wannan ya tabbatar da cewar shi Allah ne don ya kona su da wuta kaji ba tuma wannan ɗarsuwar har yanzu za ga wasu daga cikin shi'a akwai waɗannan da suke ganin imamansu suna da tasiri a cikin altakawinul kauni kasantar da duniya baki ɗaya akwai imam da ke kula da ruwan sama akwai imam da ke kula da kaza akwai imam da ke kula da kaza wannan da bakin su zaka ji suna faɗa sosai da sosai so wai shugabancin nasu ya huce shugabancin mutane su zama ka a'a ba wannan ba sun ɗibi sifofi na rububiya sun fada ma shugabannin su a gani barna da ke cikin shi an ci barna ce ai ba in ka ce barna da ke ciki ma akwai alkhairi ciki kenan sun tsagorin abin nan arnanci ne a ciki sosai da sosai sai mala ya ce wal khawarij da khawarijawa waɗannan su ne fanɗararru su abin da ya haifar da khawarijanci shine kuma jahilci tukuru kenan jahilci ne ya haifar da kaza da aka ce wani kafiri ne ba sai kafirci ya tsaya a gare shi ba sai ce a'a to wanda i kaza ma shi ma kafiri ne sai a ce wanda ya ganshi shi ma kafiri ne a ya zama ya san dan dan na kenan tunkiyoyi ne suka bata da wanne ya gansu da wanne ya sata da wanne ya ga kudin da wanne ya taba kudin da wanne ikaza da wanne ikaza da wanne ikaza da wanne ikaza <laughs> a gani Allah ta ya sauki wal khawarij da khawarijawa za a ga su shi'a fa gaba ɗaya sahabbai sun kafartar da su in ban da wasu ce uku wasu ce hudu eh to ina aka ce uku ne ba su kafarta ba ali bin abi talib no kenan fatimatu zahara alhassan bin hussein alhassan bin ali nawa alhussein bin ali hudu kenan to kuma an ce uku ne ka uku ne kawai basu musulmi uku ne kawai basu kafirta ba to yanzu a cikin hudun nan waye kenan bai kafirta ba cikin su ko su ba sahabbai bane sahabbai ne to kuma an ce duk sun yi ridda sai guda uku su kaɗai ne ba su daidai ba a ita ta rasu ai ina salman al-farisi eh to an ce waje sun yi ridda sai kwaya uku to yanzu a kwaya uku a cire ɗaya a cikin waɗannan ka gane ko amma su khawarij wai fa wai a cikin a cikin batattun ne duka sai ga in akwai dama dama a ciki to wanne ne dama dama din su su kuma khawarij gaba ɗaya sahabbai kaga ba su kafartar da Abubakar ba ba su kafartar da Umar ba ba su kafartar da Uthman ba sun kafartar da Aliyu da duk wanda yi tarayya ko ta bangaren Aliyu ko ta bangaren Muawiya a cikin wannan yakin eh kun gano wannan da kyau ko ma'ana kenan mun ji wannan bambancin ta na bangaren ta ɗaya bangaren kuma su shi'a sun ɗauki ƙarya ita ce ibada domin taƙiyya kashi 90 bisa ɗari na addinin shi yayi gini akan taƙiyya har suke cewa mai ita ce addinin wanda ke su ma kamar suna ganin ƙarya ma haramun ce don duwanda yi ƙarya ma ya kafirta <laughs> ka gane ku saboda tsabagen abin nan nasu <laughs> saboda tsabagen kautar da barna fa sabai suka dinga kashewa a billah saboda ba san barna ba suka dinga kashe sabai wasu to akwai kabira ta hukunce wannan da suke cewa duk wanda ya ga kabira dan wuta ne to akwai kabira kashe sahabi kuma Allah ta'ala ya sauke sun fa kashe sahabi sun fito sai wani ya kwakwali gyada a gonar wani ya kama zai ci sai wani ɗaya shaƙe mai wuya ya zubar da ita dan ba tashi bace eh yayi zalunci kenan ya ci abin da ba na amma kuma su suka kashe sahabbai jahilci kenan ai ai da haka za ka gane abin jahilci ne ya bar da shi eh ba ilimi ne kawai ba ilimi kwata-kwata a ciki kawai <laughs> malin ya yi mana bayani sosai da sosai Allah ta'ala ya saka da alkhairi zai mana takaitaccen bayani tun da littafin ya yi tafiya ya tafi sai ya ce faman qaddama ababakarin wa umara wa uthmana wa aliyan ala jami'a sahabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره كوي كاي الله تعالى يجيكن شركة فارا يتي فمن قدم أبا بكر duk wanda ya fara gabatar da sai abubakar sai ya biyo shi umar sai ya biyo shi aliyu sai ya biyo shi da sai ya biyo shi aliyu ala jami'i ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan dukkan sahabban manzon Allah sallallahu ya fara gabatar da waɗannan hudun walam ya ta kallon filbaƙin bai ce komai ba a kan sauran sahabban da ba a faɗa ba illa bi khairin sai da fatan alheri sai da yarda Allah ya yarda da su wada alam ya musu addu'a ta alheri to wannan mutumin faqad kharaja min at-tashayyu'i awwalihi wa akhiri ya fita daga shi'anci babu shi babu shi'anci ma'ana kenan gaba ɗaya shi'anci ya gini ne akan tsine ma waɗannan da kafartar da su sauran dirasa ne kun gane wannan da ke ko su sai mutum ya rike wannan da zaren kaji mutum ya ce to a shi abubakar din yayi kaza yayi kaza ka san wannan dan shi'a ne kawai aje ya <laughs> gebe guda i gaba to wai dan karka ce yanzu tunda an yi karatu wai yanzu malam ya za a ka iya fita daga shi'anci baki daya ya za a mutum ya nisanci shi'anci ya za a ya za a dunkula mai baki daya shine malam ya dunkula mai wannan ya huce sai ce wa man qala al-imanu qawlun wa amal yazidu wa yanqus faqad kharaja min al-irja'i awwalihi wa akhiri dan ma ba mala ya bada ba yace abubuwa guda 72 tushen su shine me abubuwa guda hudu al-qadariyatu wal murji'atu wal shi'atu wal to kaga yanzu ya fitar da shi'anci saura nawa saura uku sai ya ce wa man qala duk wanda ya ce al-imanu qawlun imani ana hurta shi da baki a ce ashadu Allah ilaha illallah ko la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah wa amalun da kuma aiki da abin da shahada ta kunsa da sauran ayyuka na imani yazidu shi kuma imani yana karuwa na wani ya fi na wani wa yankusu kuma yana raguwa duk wanda ya yarda da wannan don Allah ta'ala ya ce zai wanda wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma imani kaga imani yana karuwa kenan imanu na yazidu bi ta'ati wa naqsu yakunu bi zallati duk wanda ya faɗi wannan faqad kharaja min al irja'i awwalihi wa akhiri kenan duk murji'anci ya taru ne akan su ba su yadda imani qaulun wa amal bane ba su yadda imani yana karuwa ba yana raguwa kisa yasa sai ga ya ce a taqwa hahuna ba ruwan shi tsoron Allah a zuciya yake kun gane ko sai ga mutum ya sa wandan shi abin nan wannan shi iya abin da mai yake da suna babban yatsa ma'ana ya tafi kenan sai da ya kai babban yatsa ya ce a imani a zuciya yake ƙarewa ta zarce kenan ko ya kai babban yatsa wa man kala as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin wal jihadu ma'a kulli khalifa wa lam yara al-khuruj ala sultan bisayfi wa da'a lahum salahi faqad kharaja min qawli al-khawarij awwalihi wa akhirih wa man qal duk wanda ya ce as-salatu khalfa kulli barrin wa fajir sallah ta halatta a bayan duk wanda in yayi sallarsa shi ta yi dama haka zaka fahimta wai in kana so ka gane sallaka ta yi ko ba ba to shi wanda ka bi din a karantar shi in yayi sallar shi in sallar shi ta yi to an ka bi shi ta yi ka lura maganar in kana kokonton to wannan ya halatta ka bi shi ko bai halatta ba to ka kaddara shi sallar da yayi in dai yi sallar shi tayi to in ka bi shi sallar ka tayi khalas shi sama ya ce as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin yin sallah bayan duk mutumin da yake na kwarai ne ko ba na kwarai ba shugaba kenan wal jihadu ma a kulli khalifa kuma za a yi yaƙi za a yi jihadi a bayan dukkan wanda yake khalifa walam yaral khuruj ala sultani bai ga halaccin ya halatta a ma shugabanni ta waye ba a zare musu ta kubba ba wada alahum bis salahi yayi musu addu'ar Allah ya gyara su duk wanda ya yi ma shugabanni addu'ar Allah ya gyara su faqad kharaja min qawli al khawarij awwalihi wa akhiri kenan khawarijinci ya taru gaba ɗaya akan ayi khuruji a zare musu takobi a yaƙe su wa man qala al maqadiru kulluha min Allah khairuha wa sharruha yudillu man yasha wa yahdi man yasha faqad kharaja min qawl al qadiriyyati awwalihi wa akhiri wa huwa sahibu sunnah بارك <laughs> wa man qal duk wanda yace kun ga waɗannan abubuwan da malai yake faɗa yake sabo su su ne suke cikin manya-manya abubuwan da suke kafartar da wannan kungiyar da take ciki wa man qal duk wanda yace al maqadir dukkan abubuwa na kaddara duk abu ma'aunai duk kasafi kun fahimci wannan da ke ko domin akwai kasafi da Allah ta'ala yake akwai kasafi na tun da Allah ta'ala ya halici duniya baki ɗayansu an kasafta ma kowa abin da zai samu mun fahimci wannan da kyau ko akwai kuma kasafi da ake yi a daren lailatul qadari fi ha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina shi zaka kira shi lailatul qadari inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar no kenan biyu akwai kuma kasafi na kowace rana kulla yamin huwa fi sha'an shi sa malam yace duk wanda ya yadda almakadiru maqadiru kulluha Allah duk abubuwan da Allah ta'ala ya kaddara baki ɗayan daga wurin Allah ta'ala suke khairuha wa sharruha na alheri din da ma wanda ba na alheri din ba aljanu da suka zo magana cewa suka yi wa anna la nadari a sharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada kaga sai suka ce urida mabani malami yusamma fa'ilu am arada bihim rabbuhum rashada aljanu kenan suke sababbin musulunta sai suka jingina shiriya ga ubangiji eh sun musulunta sun musulunta suna farkon musulunta قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك ربي بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا إيه إيه إيه آه أي سنة بعد الأبارني وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسم فمن يسمع الآن يجد له شهابا رصدا yudillu man yasha Allah yana batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha yana shirye da wanda yake so eh kun shiru yana batar da wanda ya ga dama yana shirye da wanda yake so eh mashi'a kenan yasa ga shi shike ce daga cikin shika-shikan imani da kaddara imani da kaddara yana da rukune guda hudu alhalku wal iradatu wal ilmu wal mashi'a abubuwa guda uku kenan faqad kharaja min qawli al-qadariyyati awwalihi wa akhirih wa huwa sahibu sunnah duk wanda ya faɗi wannan to ya fita daga magana qadariyawa baki ɗayanta ku kiyaye qadariya ba qadiriya ba kauna kai din ba sai an mai babu ja tare da shi qadariya kan ruwa kafin faqad kharaja min ya ce a awwalihi wa akhirihi wa wasu sahibu sunna wadannan abubuwa guda aka ambata imani da kadara yana cikin shika shikai imani guda shida wa an tu'mina bil ƙadari khairihi wa sharri haka Allah ta'ala ya ce wa anna kulle shay'in khalaqnahu bi ƙadar. kun gano wannan da ke ko yana da shika-shikai waɗannan shika-shikan guda hudu al'ilmu cewar Allah ta'ala ya san komai kafin ya faru raji ne ga kadariya dan ba su yarda da shi ba su suna cewa al'amru unufun ko duk abin da ka gani yanzu ne Allah ta'ala yake da masaniya akan sha'ub na biyu alkhalq Allah ta'ala shi ya halicci komai su suna ganin komai shi ya halicci kansa kawai saboda mutum shi ya kanshi kuma shi ya aikin sa eh sai na uku al'irada Allah ta'ala ba shi da iko akan mutum saboda da ya aikata mutum kawai shi kenan haka da abubuwa suka faɗa sai na hudu al-mashi'a cewar suka kore ma Allah ta'ala mashi'a wasu wasu kuma suka kore ma dan adam mashi'a dan sun riga sun rikici wai akwai mashi'ar ko babu ga Allah ta'ala da ya ce wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamina ashe kuna da mashi'a Allah ta'ala yana da mashi'a sai dai ta Allah ta'ala ita ce mai tasiri subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik